yanzu haka hankulan al'ummomin da ke zaune a kan iyakan jihar taraba da filato sai fa kara tashi yake yi biyo bayan harin sarika nokin da ake zargin wasu ke kaiwa daga jihar filato baya kuma ga sace dabbobi da ake yi wannan lamari ne ma Ya sa hadakar kungiyar makiya najeriya ta miyatti allah kiran wani taron manema labarai inda ta buƙaci gwamnatocin jihohin biyu na filato da taraba da su hanza ta ɗaukan mataki gudun kada lamarin ya kazanta alhaji mafindi umar danburam shine shugaban ƙungiyar makiya ta miyatti allah a jihar taraba ko yargan taraba taraba wallahi ba su kane mu ba masu zuwa daga filato a kungiyar su na sofin soja suke shiga su kashe mana mutane su ɗebe shanun su daga ranar goma ga wata har zuwa yau dinnan an ɗebe mana shanu dubu biyu da ɗari hudu da goma sha hudu sannan an kashe mana mutane fiye da goma sannan har yanzu mu ba mu ga alaman abun nan zai tsaya ba don kwana uku ko hudu da ya wuce kuma mun sake jin su a karin lamido abinda ya haukatar da mu ya bamu tsoro kenan to mun mun yi mamaki gwamnatin taraba tana nan shiru gwamnatin filato na nan shiru ana shiga a kwashe mana dukiya a kashe mana mutane a tafi muna ga gwamnati ta yi wani abu gwamnati ta taimaka gwamnati ta shigo ciki cikin gaggawa wallahi mu fulani in mun ce za mu yi ba fashi karamar hukumar ibbi ita ta fi fama da wannan hare-haren honorable isaka adamu shugaban karamar hukumar ya fa bayyana matakan da suke ɗauka to sai dai kuma gwamnatin jihar taraban ta bakin mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar ta ci ta sha zama da takwarata ta jihar filato don gano bakin zaren a gaskiya an zauna muni da gwamnan filato mun yi magana kuma ya sa sojoji da suke wancan barin da kuma barin nan suna nan suna sintiri to sa abubuwa ka san akan bi ta daji ne a wa'annan ta'asa don allah da za mu sake zama da shi mu ga me ya kamata mu a game da wannan don abubuwan nan yau in aka ce fulani sun daura dambara sun je za su rama in suka rama ma suka dawo wa'ancan su ma sun daura dambara su ce za su zo su rama kaga ƙarshen ta ba za a samu fahimtar juna ba to in Allah da za mu zauna da shi mun zauna za mu dubi wannan abu mu ga me ya kamata a yi a kawo ƙarshen wannan abu gaba ɗaya fata dai ne Allah sa a kai zuciya nesa ko hankula sa kwanta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya